تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، أولا درينا na talata 24 الهجة watan 12 إلى دريه الأسلاتين دترى wanda ya dace da hudu ga watan Satumba Ailul 2018 maratan ukura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na littafin usulul a rawabatun nazir a ah. wadannan laraba ko? haka tare laraba na'am kai ne ma na shakka wa الناظر munazir المناظر nazir wa وجنة munazir tun daga watan april da muka tsaye da wannan karatu sai yau muka samu damar ci gaba allah ya taimake mu ina za mu tashi yana za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa babun fi adillatil akam ai haza babun fi adillatil akam ai haza babun ya ta haddasa عن أدلة الأحكام الأدلة التي يعتمد عليها المستنبطون المجتهدون في استنباط الأحكام هذه الأدلة على رأسها القرآن ثم الحديث ثم الإجماع وغير ذلك من الأدلة التي سوف تسمعون عنها مالتا في ناتشوى باب في أدلة الأحكام بابي babi game da dalilai na hukunci wato tussa ko tushe-tushe na hukunci hukuncin sallah da muke sallah da mun yi sallan magariba an jima za mu yi sallan isha'i menene hujjar mu akan yin sallar magariba da sallar isha an fahimta to dalili dalilin da ya sa muke sallar magariba da isha da sauransu shine me shine alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dalilai da suke nuni kansu waɗannan dalilai su ne wannan ba zai magana a kansu kowanne ne da irin matsayinsa ibn kudama ya ce al'usul arba'a wato tushe-tushe na hujja inda ake samo hujja a ce abu kaza halal ne ko abu a ce abu kaza haram ne ko a ce abu kaza mustahabbi ne ko a ce abu kaza abin nan wajibi ne ko a ce abu kaza mubahi ne Hmm? arba'a guda hudu ne an bayin da al'usul jam'i ne na al'asu arba'atin guda hudu ne kitabullahi ta'ala wato yana ce kama yana ce wani na ɗaya shi ne littafin Allah an gane? idan ka ga wani yana shan giya ka ce masa giya haramun ne ce maka menene dalilinka menene asalinka asalin madogararka wurin haramta giya kaga za karanta masa alkur'ani يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون وبعد idan ka ce wa wani ya ba da zakka ya ce maka menene asalinka wato madogararka mai hujjarka ta ina ke ɗauko hujjar da ke wajabta mini zakka za ka karanta masa alkur'ani misali wa a tsaye musalata wa a tsaye zakata warka umar rake misali wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ijma da ijma'i za mu san menene ijma'i wa dalilul aqli المبقي على النفي الأصلي النفي guda hudu a fahimtar ibn qudama wa'annan su ne tushe tushe duk sauran hujjoji sun samu asali daga waɗannan alƙur'ani hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in al'umma sai kuma dalili na hankali al-muqti wanda ke wanzar da bayi alal nafi al-asli akan korewar asali idan wani ya ce maka salloli nawa ne farillai a kai na kace masa eh ai magariba da isha'i da asubahi da azhar da la'asar biyar ne sai ce maka don me suka zamanto biyar don me ba za su zamanto da ba kana ce masa eh dalili na da ya sa ba za su shi da ba dalilul aqlil mutti ala nasil asli domin al aslu azamul wujub الأصل عدم الوجوب عدم wujubi أو عدم وجود كل شيء أو عدم وجود الصلاة علي فلنستفهد هذا الأصل إلى أن يرد دليل دال على وجود صلاة ثالثة علي أنقاني؟ اذا ka ce masa guda biyar mai siyar don أي ce a hujja na hankali domin hankalin mai cikakken hankali zai ba cewa asalin lamari shine rashin wajibcin kowace sallah akai amma yanzu dalili daga alkurani da sunna sun wajabta mini guda biyar to saboda haka dalili na hankali tun da biyar din nan kawai suka wajaba za mu ci gaba da istisabin za mu ci gaba da rike wancan dalili na rashin wajabta na shida wajabcin na shida Yanzu sai ka kawo mini aya ko ka kawo mini hadisi ko ka kawo mini ijma'i da zai nuna sallah da shi za ta wajabta a kaina an gane idan wani ya za ta mai gace abu ubaidillah ba ni naira dubu sai ba zan baka ba sai dole sai ka bayan ka ce a ah, <laughs> ya zai zama to dole al'akulu shi ne asalin al'amari shi ne kai zama wajibi a kai nan baka naira dubu don ba ni na halice ka ba kuma kai ba ɗana ne ba bawa na bane ba kawai ka ce baka naira dubu saboda haka ni yanzu zan ci gaba da rike wannan dalili na da hankali hankalin mai hankali ke tabbatarwa bai zama wajibi a kai na ba in baka naira dubu har sai an samu wani dalili da zai ture wannan الدليل الأقلي المبقي على النفس الأصلي wanda zai wajabta mini in baka naira dubu in ya kawo zai ce a ce yanzu ai baka bashi naira dubu ba zai mutu kai kuma gashi Allah ya baka wajen kana naira dubu goma da sauran to yanzu ya fara kama wasu dalilai kenan da za su gusar da wannan addalilul aqli an fahimta wannan dalili ana kiransa istishabul hal a takaice mafi wani littafai ana kiransa ne istishabul hal wato ci gaba da zama kan halin da yake shi ne asali har sai wani hujja ya tabbata tukunna kafin ya kawo da shi an gane ku a wurin ibnu kudama ba shi kadai ba da wasu rayin wasu maluma wayan nan dalilai guda hudu su ne manya manya alkitabu والسنة والإجماع واستصحاب الحال هو دليل العقل المبقي على النفي al'akuli ta akwai wasu dalilin da yawa kamar za mu karanta nan gaba irin su ƙaunar sahabi irin su shar'uman ƙaunana yana ya zamanto hujja a kanmu bai zo alkurani ba bai zo a sunna ba amma cikin littafin annabawa ka zo ka buɗe baibul cikin tsohon alkawari ka zo ka karanta ko abin nan littafin fitowa ko littafin lawiyawa ko littafin adadi ko wane ne ko joshua ko wane ne ka zo ka ga wani hukunci wannan hukunci kuma bai saba wa alkurani bai saba sunna wannan ya zamantowa hujja a wurinka ko ba zai zamantowa hujja ba shine shar'u man qablana wayannan dalilai ne wanda suna iya mai suna iya zamantowa dalilai a wurin wasu maluma suna iya zamantowa ba dalilai bane a wurin wasu maluma kamar ƙaunar sahabi babu alƙur'ani Allah bai ce ba baka gani ba kan matsala ba nasi alƙur'ani ba nasi a hadisi ba ijma'i amma sahabi ya ce a yi ko ya ce kada a yi sahabi ba wanzo ba ne shi amma dai babban mutum ne ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar sa ta iya zaman hujja ko ba za ta iya zaman hujja ba wannan duk kilafi ne tsakanin maluma shi na ne yake cewa waktulifa tulifa maluman usuli maluman musulunci masana wurin makamar hukunce-hukunce da istinbadi da ishtihadi sun yi sabani fi ƙaunin sahabi game da maganar sahabi ba maganar sahabi kawai ba wa shari'man ƙabla da shari'ar annabawa da suka gabace mu kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kai da muku misali suna ya zamantowa dalili wato makamar hujja wurin dauko hujja abin kafa hujja ko ba sa iya zamantowa wa sanadkuru zalika insha Allah ta'ala yace da sannu zamu ambata wannan a bigiran sa ya zo zamu yi bayani ya mai matsayar maluma game da waɗannan yace wa ne ahkami kulliha asalin hukunci hukunci dukkan su gaba daya sawa'un wannan hukunci ya tabbata ne ta hanyar nasti daga alqur'ani ko ya tabbata ne ta hanyar nasti daga hadisi ko ya tabbata ta hanyar ijtihadi hmm? asalin hukunci hukunci gaba daya min Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah suke daga Allah hukunci hukuncin suke me yasa me dalilin haka yace eh iz qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam saboda maganar annabi annabi ne yace kenan ai maganar annabi ikhbarun anillahi bi kaza ba da labari ne daga wurin Allah cewa Allah ya ce kaza domin annabi shi kansa ba a faɗa sai abin Allah ya ce ya faɗa wa ma hawa in huwa illa wahayun yuha وهذا الوحي قد يكون قرآن أي ما كان لفظه من الله سبحانه وتعالى ومعناه كذلك من الله سبحانه وتعالى وقد يكون ليس من القرآن ولكنه من الحديث والحديث هو ما كان لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى كن سنبنبنشن القرآن إلى حديثي كنا وإلا alkurani da hadisi dukansu wahayi ne sai dai wannan wahayi ne daga Allah lafazinsa da ma'anarsa alkurani kenan wannan kuma wahayi ne daga wurin Allah lafazinsa daga wurin annabi ma'anarsa daga wurin Allah maɗaukakin sarki an gane? shi yasa alkurani ba da za ka canja idan Allah ya ce Eh, yaka yakan za ka ce ba za ka ce zo ba Allah ya ce zo sai ka ce Allah ya ce yaka domin lafazin shi kansa dole ka kai toshi kamar yadda yake amma annabi ne ya ce zo in ka zo in ka ga dama za ka ce annabi ya ce yaka domin da ma'anar yaka da ma'anar zo duka ɗaya ne an gani in ka so karanta suratul asiri ba za ka ce a ah, wazzaman إن الإنسان لفي خسر أجمع كمية هجاتات وهي الأصل فيني الزمن فمن شاء القرآن يحتى لفظ دول نيك هكيتوشي لفظ شي كنفة وهيني فشيني أنا يتي قول الرسول إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا يعني ما قال هو النبي labari ne yake barwa daga wurin Allah cewa a yi kaza mana ko a yi ko a bari kenan kamar da alkurani yake daga wurin Allah hadisi ma daga wurin Allah yake bi hadal itibar sannan wal ijma'u yadullu ala sunnah shi kuma duk lokacin da ga ijma'i ya kullu to babu shakka akwai sunna da tabbatar da wannan ba da za yi al'ummar musulmi su ijma'i kan abu ya zamanto babu wani nasti da ke nuni a kansa Samman nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa da iyaka ba mu san shi ba yanzu an gane ku to kenan ka tattara su duk gaba ne zaka ce me aslul ahkam aslul ahkam kulliha min Allah subhanahu wa ta'ala hmm? ba za ka ce hadal hukmu من الله لكن هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لا بل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى لكن الحكم الذي جاء عن طريق القرآن القرآن الكريم فإنه حكم من الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه وما كان من لفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم ثبت بمعنى من الله سبحانه وتعالى ولفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم هو المعنى أليس الأمر كذلك تعال طيب. ابن قدامى يتشي وإذا نظرنا إذا مكي نظري مكي دوبي ila zuhuril hukmi indana zuwa ga bayyanar hukunci a gare mu yanzu abu kaza ya bayyana gare mu hukuncinsa haram ko hukuncinsa halal ko hukuncinsa abin nan wajibi ko hukuncinsa makruhi ko hukuncinsa mustahabbi shine mana ila zuhuril hukmi indana kenan kowane hukunci ne fala ya zaharu illa bi kaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam baya bayyana sai da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce yana magana bayyana da maganar Allah eh amma kai kana jin maganar Allah ne kana iya magana da Allah <laughs> ba ka iya magana da Allah wannan magana ta alkur'ani alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe magana ce ta Allah kai baka je ta wurin Allah ba Allah ne ya hurta wannan magana ya aiko Jibril Jibril ya dauko lafuzan ubangiji madaukakin sarki ya faɗe su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin harshen annabi ne sahabbai suka ji mu ma kuma muke ji yanzu an fahimta wata annabi shi ma maimaitawa ya yi shi ne ma nan fala ba ya bayyana illa bi kaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam dalili fa'u din nan eh, fa'u sabab ko alfa'u sababiyya دليلي فإننا لليمو لا نسمع الكلام من الله تعالى ما ما جمع جنر قولين الله ما ما جمع جنر الله باكوني متينيك جمع جنر الله سيجعنك لأنك تكينها للتر كما متاني ولا من جبريل قسي الله مريما مريما ما جمع جنر مهارس جبريل عليه السلام وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم duk maganganu da muke ji wanda suke tattare da hukunci hmm? daga alkurani misali maganganun sun bayyana gare mu ne daga wurin wa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ijma shi kuma ijma'i ijma'in al'umma da muke magana istanadu ila qawlihi duk إلى kaga ijma'i to wannan yana nuna cewa. dogara da suka yi har suka yi haɗu a kan wannan matsala to sun dogara ne zuwa ga ƙaulinsa hidin nan bamirun raji'un ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ko bamirun a'idun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine lokacin da muka yi dukka muka yi tunani mai zurfi wannan shine natijar za mu kai gare mu ashe dukkan wani hukunci ya bayyana ne ne tarshen annabi sallallahu alaihi wasallam lakin idan lam nuharririn nazara yace amma idan idan ba mu yi editing na nazarin mu ba ba mu yi harrara shi ba hmm? wato ba mu yi dogon tunani ba sosai wa jama'an madarik idan ba mu hada dukkan mariskar kwakwalin mu ba muna iya cewa صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا كنان أصول توشي توشي نهجوجي وكما أصول إنهم hudu da muka ambata sai zaman to kamar yadda muka ambace su yanzu wace hukunci na abin nan na bayyana daga wurin alkurani alkurani maganar Allah daga wurin manzo Allah eh, eh, hadisi hadisi maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurin ijma'i ijma'i Eh, abin nan ko ayyuka ne da dukkan al'umma suka itifaki a kansa ko maganganun dukkan al'umma suka itifaki a kansa sai mu rarraba abin kamar yadda muka rarraba din nan an fahimta ta kenan duka hukunci duka hukunci nawa ne daga wane ne daga wurin Allah ne alkurani daga wurin Allah ne hadisi daga wurin Allah ne eh, ijma'i daga wurin hadisi ne asalinsa kenan abin ya dawo akan abin da Allah yake cewa cikin ayoyin alkurani fatakumu lillahi al-aliyyil kabir suratul ghafir إن الحكم إلا لله سورة الأنعام وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سورة الشورى فإن تنازعتم fi شيء فردوا إلى الله suratul nisa. duka dai nan ayoyi masu kama da waɗannan haka ne ta yanzu mun ce usul wato yana nufin almuttafa ƙwalai da aka yi tafaki a kan suke akwai littafin Allah akwai sunna hadisi kenan akwai ijma'i akwai kuma istihabul hal hmm? ko ne muka kira shi ha dalilul akli al-mufti hmm? ala nafi al-asli wani ta yanzu za mu magana kitabun za wannan fasli shi zai koya mana idan ya gama koya mana ne littafin Allah ne matsayinsa zai koya mana mai matsayin hadisi zai koya mana menene matsayin alkur'a abin nan ijma'i zai koya mana menene matsayin istisabul hal hmm? har kuma sauran dalilai wanda su ma aka yi kilafi a kansu har mu je kan kiyasi a wurin ibn kudama ba a daukan kiyasi yana daga cikin dalilin da aka ittifaki a kansa kun sa akwai bangarorin musulmi da yawa da ba su yadda da kiyasi ba zahiriya daga cikin ahlus sunna ba su yadda qiyasi hujja bane shi'a ba su yadda qiyasi hujja bane wadi duk da suna aiki da shi'a a fakaici amma dai su ba sa kiransa qiyasi an gane akwai wasu da suke daukan eh, usul din nan guda hudu ne al-muttafaq alayhi khilafin zahiriya la yutabar ballantana khilafin yan bid'a su shi'a da sauransu فولاك كتاب الله ذا سنة رسول الله ذا إجماع يكما القياد واضي طيب. تا فصل وكتاب الله سبحانه هو كلامه كتاب الله إن استاء بكين دعك يتمثل الله فين الله باواني أو باني فاتي مغنرس أنا نفهم مغنرس هو كلامه للتاثن الله إنم مغنى الله وهو القرآن شيني القرآن كو أبين كرنتاوا الله يكراشي لمن سنة القرآن القرآن القرآن وهو سنة عندما إرنس القرآن لكم هو سنة إرنس الذكر دوانين السورانس أما سننسى da ya fi maimaituwa ya zamanto shi ne suna mafi shahara ya zamanto shi ne kamar sunan yanka shi ne ne alƙur'an yawwa ko a ce alƙur'an ko a ce alƙur'an ƙur'an an fahimta duk ne Qur'an ko ƙur'an wa huwa alƙur'an shi ne alƙur'ani allazi nazala bihi jibrilu alaihi salam wanda jibril ya sauko tare da shi ya sauko da shi nazala bihi ya sauko tare da shi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda alkur'ani nan da jibrilu ya sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wa qala qaumun alkitab ghayr alquran akwai wasu maluma daga cikin maluman usul da suke cewa an ah, aka ce daban daban an gane wannan maganar su tana da tushe ibn da guda ta wannan shirme ne a huwa batil wannan shirme ne sai da kaji Allah ke ce alkitab alkitab wa nazzalna abin nan wa anzalna eh, abin nan alaikar kitab ana nufin alquran ne ta hmm? sai zalika zalikar kitab Larai fi ana nufin zalikar Kur'an Larai bafi kamar suna cewa an aka ce alkitab da daban aka ce alkur'an ma'anarsa daban ibn qudama ya ce wa huwa batil wannan ba haka ba ne ga dalili qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu an ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا أم فهمتوا أو محل الشاهد إنا سمينا كتابا بس شيء إنا سمينا قرآنا كنان أولنسوا الكتاب والقرآن الديني Allah kuma ya tabbatar da wannan shi ma a cikin suratul aqaf haka ayan ta zo Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min al-jinn a lokacin da muka dawo da hankulan wasu jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka suka shiga sauraron karatun kanar alkur'ani a wani wuri da ake kiransa da nakla wasu aljanu da ake kira aljanun nasibin suna cikin tafiya suka ji annabi na karatu alkur'ani ko da asuba saboda haka hankalinsa ya dawo wurin karatun su aljanu yahudawa ne masu addinin yahudanci ne bilmunasaba aljanu ba su da manzanni ko annabawa manzannin mutane da annabawan mutane su ne annabawansu an gane? to shi ne Allah ke cewa ka tuna lokacin da muka dawo da hankulan wasu jama'a nafar mutum daga biyu ko uku zuwa tara to kama ba su kai tara ba ba su kai goma ba su cika goma ba wasu ɗan jama'a haka da wasu sun kasa goma kaɗan na aljanu muka dawo da hankulansu zuwa gare ka suna sauraron karatunka yastami'una alquran suka suna ta sauraron ka falamma hadaruhu lokacin da suka halarci inda kake suka zo suka matsa har suka halarci da kake karatun alkur'ani kalu an fito suka gawa junansu ko masu hankali daga cikin suka gawa sauran sai an fito ku saurara mai a gaba ma hadaru kalu an fito falamma ma. ko falamma qudiya ay falamma lokacin da aka gama karatun alkur'ani mana lokacin da ka gama karatun alkur'ani wallau ila qaumihim munzirin su sun ji alkur'ani har sun yi imani saboda haka daga har sun yi karatu yanzu sun ɗauko imani musulunci har sun koma suna wa jama'ar su wa'azi wallau ila qaumihim munzirin suka juya ga jama'ar suna musu wa'azi suna cewa inna sami'na kitaba mu mun ji fa yanzu wani littafi wani sabon littafi daga Allah unzila min ba'di Musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi Musa littafi hujjar ibn qudama ina makamar hujjar da aka ce kitaba yawwa sauce ina sami na qur'ana ba wani nuna kenan da kitab da alkitab da alquran dun menene dun malar su daya من بعد موسى وقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا وأن سورة, سورة الجن قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يا موسى يا منظم الله أوهي إلي ألا أي من واي أي واي زوا أنه استمع نفر من الجن wasu mutane yan kaɗan daga aljanu sun ji karatun nan nawa faƙalu inna samina ƙur'anin ajaba mun ji wani ƙur'ani mai ban mamaki mai cike da fasaha da balaga da girmama Allah to fa Allah ta'ala annahu mustama'u ƙur'an, quran anan a wannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa su waɗannan aljani sun saurari Alƙur'ani, qurani wa sammahu Qur'anan wa sun kira sai kuma suka kira shi alkurani suka kira shi kitab a cikin suratul aqaf sun kira shi kitab a cikin suratul jinni sun kira shi qur'an قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا بس كي سمعنا كتابا عجبا سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوا قالوا أنسجوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذر قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا unzila min ba'di musa an gane yawa wa qala ta'ala har yanzu Allah ya ce hamim wal kitabil mubin Allah bayan ya ya ambaci ha da sai ce yana rantsuwa da alkitabil mubin da littafin nan al mai bayyanar da abubuwa da ladalla mai bayyanarwa min abana yubinu fa huwa mubinun mai bayyanarwa abana ya bayyanar yubinu yana bayyanarwa fa huwa mubinun mai bayyanarwa saboda haka littafi ne mai bayyanar da gaskiya da ƙarya mai bayyanar da hukunci hukuncin abubuwa والكتاب المبين ده للتافي لما يبين الرؤى سيكون الله أتمي إنا جعلناه قرآنا عربيا شي وأن للتافي ما يبين الرؤى ممنين منثنى شي قرآني بلا ربي قرآني نلا رتشي لهرش الله رتشي أكي كرم ترشي لهرش الله رتشي بعد عبرانيان شي كون هرش الله رتشي كاغنان Allah ya kira shi ya ambaci littafi mai bayyanarwa kuma yace ya bayyana hadal kitab din ya bayyana shi ne qur'ani kenan da alkitab da alquran da ɗaya ne wa qala ta'ala har yanzu wa innahu fi ummi alkitab ladaina wa innahu fi ummi alkitab ladaina menene a gaba suratul zukhruf ina ma haddasa na'am na'am eh na'am وقال هذا ينظر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كان يأتي وإنه في أم الكتاب للي شيء yana daga cikin asalin alkitab daga lauhul mafus asalin littafi lauhul mafus ana kira sami umul kitab wadi alkuranin nan daga menene yana cikin umul kitab anan kuma sai ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun shi alkurani ne mai girma a cikin kararren littafi a cikin tsararren littafi lahul mafus wadda shaidanu ba za su jirkita shi ba ko su sa wasu kalmomi wanda ba shi ba ba su ba sannan aya ta gaba ya ce balwa ƙuranun majid fi lauhin mahfuz shi alƙurani ne majid mai daraja mai kima a cikin lauhul mafus lauhul mafus shine ummul kitab an fahimta shine kuma alkitabul maknun wadi kuma shine tushen menene tushen alkur'ani idan tushensa alkitab ne shi ma alkitab ne kun fahimci abin a nan sammahu ƙur'anan wa kitaban Allah ya kira shi alkur'ani ya kira shi kitab saboda haka yan kaɗan daga cikin malum wasu da suke cewa alkitabu ghairul qur'an wannan magana ba daidai ba ce in ji ibn qudama wa hadha mimma la khilafa fihi bainal muslimin wannan yana daga cikin abin da babu saɓani game da shi tsakanin musulmi cewa Allah ya kira alkur'ani kitab a wasu ayoyi ya kuma kira shi alkur'ani a wasu ayoyi babu kilafi akan wannan kenan alkitabu huwa alkur'an wazi? Mhm. sai mu tsaya nan ku mu tashi daga menene shi menene haddinsa ta'arifinsa ta'arifin ƙuran shi ne wa haddu وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا idan aka ce maka arif lana alquran hmm? yi mana tarihin alqurani ko haddith lana alquran sai ka ce me huwa ma nuqila ilaina shine abinda aka ciro zuwa gare mu wannan al'umma baina daffatay almushaf tsakanin eh, bangwayen musaf an fahimci musaf takardun nan da aka rubuta alkur'ani daga fatiha zuwa nasi ana kiransa ne mushaf ta mushaf din nan suna da bongo ko bongaye biyu shine da fatai ko da fatai al-mushaf shine abinda aka ciro zuwa gare mu daga wurin annabi tsakanin bongaye biyu din nan na mushafi aka ciro kuma naklan cirowa mutawatiran ta hanyar tawaturi ko zamanin tawaturi da su karanta ilmin hadis sun zamanin haka ta alhadisun mutawatir shi ne wanda daga farkon isnadinsa harkashe isnadin sa duka jama'a da yawa sun ruwaito shi ta yadda al'adance ba za a ce wa'in nan sun haɗa baki ba ne domin su share ƙarya hankali ba zai kama ba ko to haka alkur'ani ya zo mana shi ne abin da aka ciro zuwa gare mu abin nan da aka ciro zuwa gare mu wanda ke tsakanin bangwaye biyu na mushafi kuma cirowa ta hanyar tawaturi wa qayyadnahu bil mushaf me yasa muka ce bayna daffatayil mushafi tsakanin bangaye biyu na al-mushaf mutumin kayyade shi da lafazin mushaf liyan na sahabata radiyallahu anhum saboda sahabbai Allah ya kara musu yarda balagu fi naqlihi domin sun yi mubalaga hmm, sun kai kawo sun kai matuƙa wurin ciro shi wata jiridihi da nesanta shi ko tsiraita shi amma sai wa ga wani abin da ba shi ba hatta karihu ta'ashir an fahimta har ma suka ki wasu ma suka ki ta'ashir wasu na kiran ta'ashir al-harakat wasu har ma wasani ba sa masa wasani sun ma ki masa wasani an fahimta saboda haka sun ciro shi haka don kar a samu wani abu sabo wanda asali baya cikinsu har ma ta'ashir hmm? ta'ashir ana yana nufin haraka ta kuma kuma ta'ashir alamar za ce an kai ayoyi goma hmm? a ce an zo kuri an kirga ayoyi goma a yi ta ashirar a ce ta yanzu nan gidan goma kenan an yi ta ayoyi biyar a ce kumsa gidan biyar kenan wa ya san kumsa cikin ku sai <laughs> masu karatun allosu sai su asp ɗaya da ya ta ashir gomantawa آية قومة كما علامة أنا زوانا تخميس بير بير بير تاوى كي آية بير كما علامة أنا مسمى أما دي وانا تأشير لأكي نفي أنا نفي وصلي وادي أو وك... آه... حتى كره التعاشر هل سكتي وزما هل سكتي يا ما رب تاشي ده وصلي Wannukat da da menene da digo domin bakakin larabci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su ma da digo ba su da wasali wannan daga baya ne aka bunƙasa abin a zamanin musulunci wannan rubutu na larabci wa musulmi ne suka kirkiro shi ba annabi ma ya tarar da larabawa mushrikai suna amfani da shi sai suka kirkiro kayan su kamar yadda dama harshen suna abin nan amma yau da gobe lokacin zamanin musulmi musulmi ne suka sake kawata abin ya zamanto a sa nun a bambanta ba da nun da ya da ta wazi aka sake ci gaba aka ƙara wasali za a sa rufuwa za a sa bamma za a sa kasara za a sa abin an gani? to wannan dai mubalaga cewa illa ai ba wani ba wani abu don an sa don an sa wasali ko wani abu amma dai wannan domin sai kokari ya zamanto an kawo shi kamar yadda yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta a rubutu a zamanin annabi yadda ake rubutu ba wasali babu digo a lokacin ba a san wasali ba ba a san digo ba ba a ci gaba harkar rubutun arabiya ba aka masa digo ko aka masa wasali wadi hmm. kai la yaftalidu bi ghairihi domin kar ya jirkita duk da irin wannan don kar alkur'ani ya haɗu tare da wani wanda ba alkur'ani ba kenan fa na'lamu muna sani lalle annal maktuba fil mushaf rubutaccen nan a cikin mushaf ko alkur'an shine alkur'ani kuma ta hanyar tawatur ya zo mana wa ma kharaja minhu fa laysa minhu wanda yake wajen mushaf to ba alkur'ani bane iz yastahilu fil urfi wal'adati domin a bisa urfi da ada abu ne da ba zai yiwu ba ma da dawa'i tare da samuwar dalilin da zai sa a ce haka na iya kasancewa ala hibzul wato tare da samuwar dalilai na tsare alqur'ani ko haddace alqur'ani an yuhmala ba'dahu fala yunqalu ya zamanto an bar wani sashen alqur'ani ba na kalto mana shi cikin mushaf duk da akwai yiwuwar haddace alkur'ani tun a zamanin annabi an haddace alkur'ani wannan ya nuna abin da aka ciro mana cikin musaf din nan ne alkur'ani kawai a kula tsubi bihi ma laysa minnu da yake ana haddace shi a riga an san shi tun zamanin annabi ana haddacewa annabi ya haddace sahabbai da dama sun haddace saboda haka abinda da dubban mu gani ba cikin musaf da wuya al'adance mu yadda a hankalce mu yadda cewa alkur'ani ne an fahimta saboda haka abinda ke cikin musaf din shine kawai alkur'ani ai an yumala ba'dahu ay watsi da sashin sa fala yunqal zaman to ba za a ciro shi ba aw yuqla bihi ma laysa minhu ko a ta kuda shi da abinda yake ba shi ba to sai mu tsaya nan ko